nakan zauna na yi kuka domin ni ma haka na tsinci rayuwata. Sunana Aisha Bello Yusuf, shekaruna 28, kasancewar ina fama da ciwon sikla, ina samun matsaloli ta fannin aure. Ciwon sikla ba wai ciwo ba ne wanda za a dinga kyaman mutum, ciwo ne wanda ake haifanka da shi. Za ka dinga jin kamar kafinta ne yana sanya yanka katako to haka mukan shiga cikin yanayi idan muna fama da wannan ciwon kafin in gama makaranta na na fuskanci kalubale in yi gaba in yi baya kusan kullum ina asibiti wata sa'in ma za a dinga zagin ka ana cewa ba mu da kwakwalwa so da dama mutane sukan zage mu cewa mu yan kwaya ne mun saba shan magunguna tsangwaman mu da sukan yi baya sa muna jin daɗi wani manemi na mun ɗau kusan kimanin shekara bakwai da shi yana ta dai kamar zan iya cewa yaudara ta tun da shi ya san a cikin zuciyan shi ba zai iya zama da ni ba har ta kai ga na shiga matsanancin damuwa a rayuwa na har na kamu da wani ciwo da ake ce ma ciwon damuwa na tsinci kaina a cikin wani yanayi na bani da wani amfani a duniya ina fama da lalurar rashin bacci sai na sha magunguna sannan nake iya yin bacci na ji kamar zan kashe kaina saboda ba shi kadai ba ne ya shaɓata mani lokaci suna da yawa